بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا تقوس قوة شوال الشعبان shekara ta 1435 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi sallama daga maka zuwa madina wanda shi ne dace da shida ga watan shida shekara ta 2014 a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai albarka na shama'il muhammadiyya na imamu tirmidhi Allah ya masa rahama wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Usman ibn Affan kofar gadon kaya a cikin birnin Kano mana jin yau muna darasi ne na na bakwai ko insha Allah idan ba ku manta ba muna magana ne akan babin da ke bayani dangane da yadda manzan Allah sallallahu yake rina gashinsa rina gashi a yau za mu tashi hadisin da ya ce kala haddathana Sufiyani ibn waki' kala haddathana abi an sharik an usman bin mawhib kala ila abu huraira radiyallahu anhu hal khadaba رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم an tambayi sai na abu huraira allah kara yadda a gare shi cewa shin annabi sallallahu alaihi wasallama ya rina gashinsa kalmar khadaba tana nufin lawwana shin annabi ya taba lawana ma'ana rina gashinsa ya canja masa kala kamar daga furfura ya yi rini da da lalli kamar yadda muka faɗa na'am abu huraira ce kwarai eh, kuwa wannan hadisin sahihi ne imamu tirmidhi ne ya ruwaito shi Allah ya kara musu yarda Kama yadda ya ce abu Isa, wa أبو إسى وروى أبو أوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله ابن موهب an ummi Salama. Ya ce wannan hadisin abu awana ya ruwaito shi daga usman ibn Abdullahi ibn mawhib daga ummu salama hadisi dai ingantacce ne imam bukhari ma ya ruwaito shi allah ya yarda da shi wannan yana nuna mana cewar a sahabbai suna tambayan junansu ko suna tambayan kansu dangane da hukuncin rina gashi yayin da mutum allah ya masa furfura annabi yana yi eh yana yi so idan ɗaya daga cikinmu ma ya yi wannan ya yi daidai kuma ya yi sunna kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi to amma akwai abinda malamai suke bayani cewa ga ɗa namiji haramun ne ya rina hannunsa da kafarsa da lalle saka lalle ga ɗa namiji haram ne ji mun ce ana amfani da lalle wajen rana gemu ko annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yi to indai ɗan namiji ne bai halatta ba amma mata ya halatta me yasa aka ce namiji bai halatta ya amfani da lalle ba kamar yanzu misali a ga namiji ya sa lalle a nan ya sa lalle a nan ya sa a kafarsa kamar yadda mata suke yi saboda ya yi kamanceceniya da mata kuma annabi ya haramta namiji ya yi kama da mata duk abin da namiji zai yi ya mai da kansa kamar mace wannan haram ne shi sa da yawa yawa abin da 'yan daudu suke yi suna mai da kansu kamar mata wannan haramun ne la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama almutashabbihina min rijali bin nisa Allah tabaraka wa ta'ala ya la'anci mazaje masu kamanceceniya da mata wa la'anallahu almutashabbihati minan nisa'i birrijal Allah kuma ya la'anci mata masu kamanceceniya da maza wannan duk tsinuwa ne kai? namiji ka gan shi ya sa dan kwali ko namiji ya sa dan kunne ko namiji ya daura zani ko ya sa riga irin ta mata yana gantsara ko yana magana irin ta mata wai yana sha'awar wato ya ta'annas ya zama kamar shi mace ne to wannan haramun ne ya jama'a mu kula da wannan kuma hadari ne kwarai da gaske addinin musulunci annabi ya tsoratar da wannan wannan kenan sai kuma hadisi na gaba ya ce kala haddasana ibrahim bin harun kala an ba'ana nadur bin zurara an abi janabin an iyad bin laqit an aljahdama imra'ati bishir ibn al-khasasiyya radiyallahu anha qalat أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع من حناء أو قال ردع كردغ شك في هذا الشيخ وانا حديث حديث صحيح imam at-tirmidhi ya ruwaito shi sannan akwai shawahid wasu riwayoyi da za su kara masa karfi a cikin sunan abi dawud ko da yake wasu sun rauna shi da isnadin da shi wannan mai littafi din ya kawo amma malaman hadisi sun ce hadisin zai yi aiki hadisi ne sahihi aljahdama wannan kun lura ismun ne gairu mansub ba a ce jahadama dan waye ba kamar yadda ibn shahin ya ambace shi a cikin littafinsa abinda hadisin yake bayani shine imra'atu bishr ibn al-khassasiyya matar wani sahabi da ake ce da shi bishir ibn al-khassasiyya ita ce take ba da labari cewa ta ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana fitowa daga gidansa wata rana yana karkade gashin kansa alhali ya yi wanka ma'ana irin ya yi wanka ya fito daga banɗaki kuma kansa da ruwa yana karkadewa an ga annabi yana wannan sallallahu alaihi wasallama sannan a lokacin sai aka ga a kansa akwai wannan abun rini na lalle da ake rina farin gashi na furfura lokacin da yake kaɗe kansa ɗin to sai aka ga wannan rini ɗin wannan dai shi ma yana da tabbatar mana da annabi sallallahu alaihi wasallama cikin sifofinsa yana rina gashinsa ku duba ma yar furfurar fa ba ma mai yawa ba ce amma dai yana yi a wata riwaya suka ce rad a maimakon rad amma shakka ce ta mai ta shi mai riwaya na wannan hadisi wannan mata sahabiya ce jalila babbar sahabiya ce cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin yana karfafa mana cewa lalle annabi yana amfani da wannan alhinna don girmama gashinsa da kuma kula da gashinsa da kuma tsabtace gashinsa kuma haka ake so mutum musulmi ya zama yana kula da da gashinsa kun san gashi idan an bashi ba a kula da shi yana yin datti yana wari to wannan yana nuna mana annabi ya zaburar da mu mu kula da gashin musamman mutanen da suke suna masu suna masu tara gashi ɗin kuma wannan yana nuna mana lalle sahabbai suna da kwaɗayin ganin annabi ta yadda suna ma kallon sa har in ya fito daga banɗaki su ruwaito kuma abin da suka ga yana yi sallallahu alaihi sallama kuma hadisin yana nuna mana ashe ya halatta mutum ya yi wanka ya rinka karkaɗe ruwan da ke jikinsa kamar yadda wata riwaya ta zo wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanka sai aka bashi kamar tawul dan ya goge jikinsa ba mun yi wanka muna amfani da tawul ba to shi ma aka bashi tsumma ya goge jikinsa tawul kenan to sai annabin bai karba ba sai mayar da shi sai ya kiya karba sai amfani da hannunsa haka yana katsa ruwan yana zubarwa haka suka ce tawadu'u da kankan da kansa ya ga bai zai ma yi amfani da tawul din ba bari ya sa da hannu kurin ya karkade sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا anas dan malik yake cewa ni da kaina na ga gashin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da ni to kaga dai ce ya kare aiki wannan hadisin sahihi ne ingantacce ne قال حماد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن Aqil, قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن الرواية daga دقا عبد الله بن محمد بن yace ra'aitu sha'ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya karfa wannan riwayar inda Anas bin Malik makhduban rawahu Tirmidhi Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisin am cikin abubuwan da malamai suke bada labari akan shi wannan Anas kun san Anas dan Malik yana cikin sabon da suke yan gidan annabi ne yaron gidan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam tun yana shekara goma mahaifiyarsa ta kawo shi wurin annabi ta miƙa shi ta ce gashi nan ya je ta maka hidima su annabi ya sa a cikin gidan shi yana masa hidima dan aikin annabi ne sallallahu alaihi wa shi ne yake ba mu labari dangane da gashin annabi din sallallahu alaihi wa to har ma yayi wasiya da zai rasu shi anas cewa da Allah sauran gashin da da cikin gashin annabi sallallahu alaihi wasallam da ake da shi a ɗauka a sa masa shi a cikin gashinsa shi ma anas ya ce idan ya mutu a ɗauki gashin annabi ko da silili ɗaya ne don Allah a faɗa shi da shi a sa masa a wata rewa suka ce ya ce a sa masa a bakinsa yayin da ya rasu shiwa shi anas ya ce in an tambaye shi a kabari wa aka turo muku ya ce ya tuna cewa mai wannan gashin shi aka turo shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama me yake nuna wannan yana nuna wato tabarruki da suke bi atharin nubuwa tabarruki da wani abu na annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar gashinsa ko guminsa kamar yadda muka ruwaito ko jininsa da akwai wanda aka zo aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama kaho da aka yi masa kaho wanzami ne yi masa kaho aka fitar da jinin mai kwaye ya zubar da shi sai ya kafa kansa kawai ya kwankwaɗe wannan jinin baki ɗaya sai annabi ya ce wuta ba za ta ci ka ba wuta dai ba za ta ci ka ba kama wannan ya shafi annabi ne kawai ya shafi annabi ne kawai sallallahu alaihi wasallam malaman tarihi suna cewa akwai sauran gashin annabi din sallallahu alaihi sallama a gidan tarihi da ake ajiyewa wasu suna faɗin haka wasu kuma suna yin inkari bayan manzo Allah ya bar duniya sabai sun ci gaba da rina gashin su nan kamar yadda shi ma yake sallallahu alaihi wa sallama ba dan komai ba dan tunawa da abin da annabin ya karantar da su to wannan mun gama dangane da rina gashi iya hadisan da imamu tirmidhi ya kawo kenan anan sun isa to sai kuma magana dangane da sakwalli dan dama wannan littafi yana magana ne akan wato komai da ya shafi annabi komai yanayin kwalliyarsa yanayin adansa yanayin wankansa yanayin rigarsa yanayin suturarsa abincin da yake ci mu'amalarsa waye da sauransu to yanzu mu yi magana akan kwalli kun san kwalli yana da asali fa duk da cewa mu yanzu kwalli wa ma ya damu da kwalli gaskiya ko kuwa sai ga mutum sai shekara guda ma bisa kwalli ba in dai ba wata larura ko wani magani yake aka ce ya sa kwalle ba gaskiya galiban mutane ba sa sa kwalle ita ce magana ta gaskiya ko ba ka bane to yau bari ku ji hadisai da suke magana a kwalli akan kwalli mu kuma ma mun bar abun kwallin an bar ne wa mata galiban mata ne suke mu'amala da kwalli namiji ma yanzu in sa kwalli a ganshi sai a ce ya aka haka kamar mace ko da yake akwai lokacin da ake sa kwallon galibin ruwayoyi suna bayani cewa ana so a sa kwalli ne da daddare in za a kwanta bacci saboda yana da sirri yana da amfani wajen karfafa ido insha Allah mai yawan sa kwalli za ga Allah ya wato ya bashi nisan kwanar ido da wahala ya samu matsalar ido inda yana yawan mu'amala da kwalli musamman kwalli lafiyayye mai kyau akwai kwallin al-ismit da ake amfani da shi yana da kyau kwarai da gaske annabi yana sa shi sannan kuma har yanzu akwai shi ana sayarwa to amma gaskiya wani abu ne wanda yake yana da wahalan shani in ce wahalan shani saboda ba mu saba da shi ba da ka saba da shi ba matsala yanzu kowa ya saba idan zai kwanta ka ga yana cire hularsa wani ya saba in zai kwanta yana cire rigarsa so bai zama masa wahala ba tunda ya zama wato ya shiga jini da tsokansa to da shi ma sa kwallin ana yi to da ya zama mana jiki wajen gadonka ga, kwallonka, da za a kwanta ko ka sa ko a sa a sama in kana da mai sa maka <laughs> a to ai gaskiya ne idan kuma fallai ɗaya ne kai to sai ka je ka jira ƙaddara kai ta yi Allah kiya hanya to bari mu je me zai faru akan harkar kwallin قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ورضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتهلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه وأن حديث إمام أحمد دا إمام ابن ماجة دا إمام الطبراني دكس رويتو إمام الطبراني أتشين المؤجم الكبير أرما ترمذي يا رويتو شي يتشي حديث حسن غريب Um, daga abdullahi dan abbas ya ce manzon allah yana cewa sallallahu alaihi wasallama iktahilu bil ismidi ku rinka saka kwalli da ismit ismit din sunan kwalli ne yana nan ana sai da shi a kasuwa yanzu ma ko yawan ka je wurin masu saide saidan kayan kwalliya ko na mata ko na abin nan ka tambaya ina kwallin ismit to za a baka shi ana sayar da shi wancan satin na taho da shi to kuma karatun namu bai iso kan wannan hadisin ba to yau kuma na manta amma na taho da shi nan nuna muku shi ku gan shi yana taimakawa sosai ba ni na faɗa ba gashi abinda manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam fa innahu yajlul basar yana ƙara wa ido gani to kaga muna ta fama da gilasai ko gilashi me amfanin gilashi ƙarawa ido ƙarfi da gani ko idan ka cire gilas din nan sai ka ka koma baya in ka sa shi sai ga yanzu kake gani to ga ismit in kana amfani da shi idan ka zai ƙara ƙarfi ya rinka ƙara ƙwari duk wanda yake so ya tsufa da idansa to ya rinka amfani da kwallin ismit al basar kusan musamman akwai abubuwan da suke raunana gani abubuwan da suke raunana gani kamar misalin rashin kula da idan shi kansa ana kula da ido kamar yadda ake kula da ciki fa kaga cikinka babu abin da kake sa masa sai wanda ka yadda da shi to bai kamata idan kama ka rinka bari komai yana bugansa yana shiga ba shiga cikin ƙura ko mutum ya zo yana tuka abin hawa ya gwale idan misali masu hawa babur bai sa gilas ba yana gudu ga iska tana ta bugan idan nan hawa yana fita kana rage wa idan karfi ne kuma zai iya yiwa wani abu ya zo shiga akwai abubuwan da ka iya ganin su sun shiga ciki ko mutum yana tuka mota buɗaɗɗiya ce iska yana bugan idan da ƙura ko mutum ya shiga yana yawan shiga wajen hayaƙi yana yawan shiga idansa ko kuma dai yawan murje idan ko kuma zuban wani abu a cikin idan duk wannan yana taimaka wajen lalata ido ko kuma kallon rana shi ma yana rage wa ido ƙarfi ko kuma zama a wurin da yake yana da tsananin zafin rana wanda in ka bude idan naka zaka ga gaggau to wannan yana taimakawa wajen rage karfin ido yasa da yawan mutanen da suke zaune a kasashen da ake da bala'in zafin rana to za ga suna da matsala kowa za ga da ido da gilashi a idansa da yawa ne na sani lokacin ɗalibai a madina muna karatu mutum da idan saboda akwai tsananin zafin rana a saudiya rana sosai idan ka fito sai ga kamar mi to yawan wannan ganin ranar yakan taimaka wajen illata idan mutum kawai sai ga an kai shi asibiti an yanka masa gilashi shikenan to a nan gurin idan har muna yin abubuwan da za mu kare idan ya samu kwari to daga cikin abin da manzan Allah ya ba mu shawara sallallahu alaihi wasallam akwai amfani da kwallin ismid yana da kyau mu mallake shi kuma musamman wanda suke da gilasai suna amfani da gilashi kaga zai kara musu karfi shi kaga koyaushe ne yana amfani bayan ka sa shi tasirinsa yana ci gaba da taimakawa kuma idan nan yana da muhimmanci a rayuwar dan adam da zarar ka rasa ido in idan ka yi tafafa to za ka iya cewa ma kusan rabin rayuwarka ya tafi yana akwai abubuwa da yawa da za su kubuce maka ko da ku na ibada din ne ka gani yanzu kai da dai ka ɗauki ƙur'ani ka karanta in dai ba abin da ka haddace ba fa ya wuce ma sai dai a karanta maka kana ƙoƙarin haddace to wa zai zo ya zauna yana maimaita maka har sai ka haddace akwai matsala duk littafi da za a buɗe a karanta a samu ƙaruwa da ƙarfin imani ko bincike research da za a yi ba za ka yi ba saboda baka da ido baka gani ina faɗin wannan maganganu ne saboda ku sani addinin musulunci ba ya fa zo mana da kula da lafiya kada mutum ya je sakaci ya yi amfani da abin da zai lalata masa idansa ko mutum ya je shiga inda wani abu zai cake shi a idansa a tsiya yadda idan kona makamanci wannan to ku yi amfani da al-ismit yajlul basar yana ƙara wa ido wato gani wannan al-ismit din ba shi kadai bane kwalli amma malamai suna cewa huwa min ajwadi anwa'il kohli duk cikin kwalli gaba ɗaya a duniya babu kwallin da ya fi ismit kyau so in ma za ka sai kwallin ka nemi ismid ka nemi ismid na biyu wa bitu sha'ar yana taimaka wajen tsiro da gashin gira dinnan wannan gashin giran ku tambayi likitocin ido su gaya muku me amfanin wannan gashin giran wanda yake da shi da yawa ya fi wanda yake bayi da shi wani zai iya cewa to ai za a iya yin idan ma ba gashin da na giran nan da na wannan wannan kasan gashin guda biyu ne ko wannan ita ce gira ta kwanci ko to ba ita nake so in faɗa ba wannan gashin da ke jikin idan shi mai sunansa ha gashin ido ko <laughs> kai ba amma ni na san dai ba zai sa wani suna nasa ba sai dai kawai dai kamfar hausa to ka tsaya ka yi tunani kuma ka taba shi ka ji very soft yana da laushi meye hikimar saka gashi kuma anan kuma ka lura inda gashi ɗaya zai shiga maka ido akwai wahala sha'ani ko aski kake in gashi dan kullen gashi ya fada ma ido akwai wahala amma ka ga gashi jikin idan naka an jera maka wani gashi wanda ba isa a irga maka su kwaya nawa bane ba to me hikimarsu ai wannan babbar kariya ce ga ido amma ku je ku hira da likitocin ido yana da amfani na haƙiƙa a kan idan dan adam dan duk wata ƙura shi yake karewa ya hana shiga ido kuma ku abinda za ku fahimta idan mutumin ya je yana aiki a wurin ƙura ko wurin ƙura za ku ga wannan gashin gabaki ɗaya ya yi mai duk ƙurar ta faɗa a kansa ashe wata kariya ce da ubangiji tabaraka ta'ala yake yi wa ido da wannan gashin shi yasa duk askin da mutum yake yi za a gaba a zo a rage shi <laughs> ko ka taba zuwa gurin mai aski ta ce da Allah a cire mu wannan gashi wanda ma wasu suna dan rarrage ta ta saman kenan suna dan gyara ta amma wannan ba a taba shi kuma Allah da ikonsa wato baya girman da yawa zai yawa kaga dai tunda muke Allahu akbar malam tunda muke muke aski ko kullum kai aski a cire gashi a zubar a cire gashi a zubar a cire na gemu a cire na gashin baki to wannan gashin da na yaro jariri da na babba kowa da iya matsayin nashi amma ba a zuwa lokacin da zaka ji yayi yawa ya dame ka saboda shi wato is a tsaye yake a zaune yake a iyayen da Allah ya so ya tsaya a nan yake tsaya ba wai tsawo yake can ya zo ya zama matsala ba saboda akwai wani aiki da yake yi wa dan adam wadda ma yanzu galiban mutane ma ba san ma me amfanin wannan gashin ba shi sa malamai suke cewa a jikin ɗan adam kaɗai akwai ayoyin da suke tabbatar maka lalle Allah Allah ne suke tabbatar maka lalle ɗan adam wato wato ya kamata ya kaɗe ta Allah da bauta kuma a jikinka kan kan kai kanka akwai abubuwan da baka san ma mai amfanin su ba eh baka san mai amfanin su ba yanzu ko wannan gashin girar cikin hikima ta ubangiji yanzu haka akwai wani dalili da Allah ya sa wa mutane wannan gashin girar wanda suka san dan adam suka karanta jikin dan adam za su baka labarin amfani na dukkan gaban dan adam so ba abin da mu ce sai mu ce alhamdulillah jama'a idan har Allah ya mana wannan gashin dan ya bawa idan mu kariya to ya kamata kuma mu daɗa yin amfani da abin da zai ƙara wa idan ƙwari akwai mutanen da Allah yana taimakon su kaga mutum ya tsufa shekara ɗari amma wallahi idansa garau ba zai taɓa sa gilas yana karatu ba wani idan ya zo tsufa ta kunne yake tsufa kamar ya ta kunne sai ya zama baya ji tsufan ya sa baya ji an zo magana sai ya ce alaji ana gaishe ka sai ce to ina kwana lafiya ina gajiya baya ji to shi kuma ta nan Allah ya kama shi tsufan shi akwai wanda yake tsufa ta me ta gangan jikin gaba ki daya komai zai robe karfinsa da gabansa duka zai samu rauni ba a iya zama ba a iya tashi jin ma matsala ganin ma matsala sansanan ma matsala ɗanɗanan ma matsala komi ma matsala to Allah raba mu da wannan akwai wanda yake tsufa ta ido shi tsufansa sai aka tara mai ta ido ga gangan jikinsa da ƙarfi muryarsa da ƙarfi amma kuma baya gani ya samu matsala ba ciwo ne ya same shi ba kurin ganin Allah ya ɗauke masa akwai wanda yake tsufa ta murya yar muryar da ake ji sai a daina jinta sai an sa kunne za a ji me yake faɗa kuma gashi yana raye amma gangan jikinsa da ƙarfi da lafiya kuma yana gani rangadau kuma an kasa masa abu yana gane bambanci tsakanin zaki da ɗaci da waye akwai wanda yake zuwa hancin sai yake samun matsala baya jin kanshi gaba daya kanshi da wari duk dai kai wannan ba sai an tsoho ma akwai wanda Allah yake jarabar su da ciwo su kamu da mutum ya zama baya jin kanshi baya jin wari kai akwai mushkila mala duk inda aka yi miya mai daɗi ba kai fa da ita da miyar kashi duk daya a wajenka wal yazu billah akwai wanda yace wallahi zai ɗauki ba haya ba haya akramakumullah ya saka a hancin saka ba zai ji komai ba duk ƙanshin turare ya ɗauka ya sa shi ya shafa turare sai dai kawai ya shafa don wani ya ji masa amma ba wai shi ya ji ƙanshin turaren ba to kaga ai akwai buƙatar a kula ko Allah ya mana afuwa ya rangwanta mana to kenan amfanin kwallin ismit yana ƙara ido ƙarfi sannan yana tsirar da gashi ɗin idan misali mutum yana da karancin gashin sai tsiran masa shi ya zama masu kwari ya raya cewa kuma ya faɗa cewa annabi sallallahu alaihi ne wa a anna annabi sallallahu alaihi wasallam da lahu mukhala yaktali hilu min ha manzon Allah yana da abin saka kwalli shine mukhalatun um, um, an san mishi ko mukhala shine mishi ku yaran karshen zamani ku rinka rubutawa don wannan hausar nan da 'yan shekaru za ta bata sai a zo ana cewa itacen sa kwalli yauwa abin sa kwallin nan sunansa me mishi to yanzu wasu makwallin ma da yawa wasu yaran fa ba san shi ba Allah da dai mu mun tashi a gidanmu mun ga iyayenmu suna da kwalli kala kala gashi nan wanda ake sa da fata ana zurawa a ciki da dan abun kamar ashana da waye waye gashi nan to amma yanzu ma yaro ma zai tashi a gidansu ma bai taba ga uwarsa ma tana da kwalli ba su ma matan sun zama maza to dan itacen da ake sawa a cikin garin kwalli eh akwai tandu akwai mishi tandu kwantina din inda ake zuba kwallon mishi kuma shine wannan itace ko roba da ake amfani da ita kamar yanzu wannan ismit din tunda na zamani ne mishinsa roba ne a jikin marfin aka yi masa mishin kawai in an zira shi haka an karkada kwalbar sai a jawo yana yana masak. yana riko kwallin sai a ja haka sai a ja haka to annabi yana da mishi na saka kwalli to ga yanda yake sawa kowane dare yake sawa kuma kowane daren sau uku uku yake sawa kowane ido idan zai kwanta bacci sai ya ɗauko mishinsa sai ja ya sa ɗaya ya daɗa ƙaruwa ya daɗa sawa ya daɗa ƙaruwa ya daɗa sawa ya ɗauko ya sa a idan hagun haka idan wannan ma haka da na dama ma haka kullum in zai kwanta kulla lailatin kowane dare to kaga yanzu aiki ya same ka ka je ka sayo kwalli ka ajiye kusa da filanka wani lokacin fa sai mutum ya gagara ma dai ka sa mata su samu ka. ka yi ka yi ka sa ɗin ba sa ba ka ɗora shi a ƙasan nan ko ka ɗora shi a nan ko kuma mutum ya je kuskure ya soka shi inda bai kamata ba amma je ka ga yadda mata suka iya sa kwalli suna zina shi fat sun saka yaro yana kuka yana karkar karkar ba za a sa masa ba ana ɗorawa da an ja kenan. to shi yasa nace in kana da mai sama sai ka je a sama in baka da shi kuma ka je kai training a sa maka <laughs> kenan hadisin shi kansa yana kwadaitarwa akan ai aure ko <laughs> wannan hadisin imamu ahmad ya rawaito shi kamar yadda muka faɗa da sauran malamai um, annabi sallallahu sallama yana magana wa sabbansa a aikace yana nuna musu su yi amfani da kwalli saboda yana da amfani da yawa kwarai da gaske kwalli yana ƙara wa ido gani jama'a kuma yana kautar da dukkan almawadun radi'a abubuwa da za su cutar da ido din kwalli yana taimakawa wajen tsare duk abin da zai cuci ido ku yi amfani da shi akwai akwai barin daɗa mana bayani akwai cututtuka da suke zubowa daga kan mutum su shiga idan shi datti ko irin amosani din nan da sauran tarkacen da suke kan mutum in kana taje kanka za ga wata ƙura musamman wanda dai suke yawanci ko suna da amosani ko kuma akwai karancin kula da kan to in kana taje kanka akwai ta ƙura da suke zubowa to wannan ƙurar tana shiga ido kuma tana tasiri wajen rage karfin ido to abin da ya fi dacewa an za ka taji kanka din sai ka rufe idan ka taji ka taji sai ka sa tsumma ko tishu sai ka goge idan ka goge sannan ka bude amma kana taji kanka wannan kura tana shiga kurar dattin kai to yana taimakawa wajen illata ganinka to shi kwalli da aka ce a yi amfani da shi to yana taimaka wajen kashe tasirin wannan datti da yake zubowa daga kanka ya shiga idanka ƙwarai da gaske sannan shi kwalli yana ƙarawa gashin ido wato ƙarfi da ƙwari da kuma iya aikinsa don an zo sa kwallin zagwa shi ma yana shafarsa to kwallin yana taimakawa gashin ƙwari tunda mun karanta ana ana gyara gashi ko ana ce da shi ar-rumush ar-rumush a larabci ko al-ahdaf kuma kwalliya ne ga ido kamar yadda yake hana wannan gashin yana hana ƙura ta shiga cikin idon mutum cewa da aka yi da daddare yake yi wannan ya nuna mana lokacin sa kwallin kaga wanda baya so a ce yayi kama da mata kaga sai zuba kayansa da daddare in zaka fito asma'i mun zaka yi alwala shikenan ba ma wanda zai gani sauransu to da wani zai zo ya sa sa da rana shi kuma fa ya sa da rana da fito ba za a ce ya haram ba ba za a ce ya aikata haram ba ganin daman sa akwai mutanen da na sani in zaka gansu da kullun da su sanannan abu ne suna sawa ina gaya muku ku lura da kyau duk wanda kuka yana lazimtan kwalli to insha Allah ta'ala za ku gan shi da karfin sa eh ban ce ban ce kwata-kwata mai sa kwalli baya ciwon ido ba ban ce kuma kwata-kwata mai sa kwalli baya makancewa ba ba haka na fike nufi ba amma dai waɗanda suke amfani da kwalli insha Allah za ga suna da kwakwaran ido kuma suna mutuwa da idanunsu shi sa imamu ash-shafi'i a mazhabarsa saka kwalli ma sunna ne imamu wai a shafi a mazhabinsa saka kwalli sunna ne sannan ana yin amfani da kwallin kuma wajen ado da kwalliya in mace tana sa shi ta yi kwalliya to namiji ma ya halatta ya sa kwallin ya yi kwalliya ka fito rangadau sosai ba ku ga yara idan an yi musu wanka ƙanana ana sa musu kwalli sai ga yi kyau ba tunda manyan sun gudu bari a sawa yara kenan ala ce ko kuma madda ce da ana amfani da yusta'malu biha a fi zinati lirijali wa nisa ana amfani da ita wajen kwalliya da ado bangaren maza suna yi mata ma duk suna yi me yasa aka ce uku sau uku saboda uku din kamar wata odd number ne kuma shine medium na farko bai yi kaɗan ba kuma bai yi yawa ba bai kaɗan ba bai yawa ba to wannan kenan قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور حاء وانا حاء canja wani isnadin kenan zai dada kawo maka wani isnadin dai dada karfafa ma hadisin wa haddathana bin hujr قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن إكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يبتهل منها عند النوم ثلاثا في كل عين وانا حديث امام الترمذي ne ya ruwaito shi kuma hadisi ne sahihi kamar yadda ya gabata Um, abdullahi dan abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaktahilu qabla an yanama bil ismidi annabi yana sanya kwalli kafin yayi bacci yana amfani da yana amfani da kwallin ismid ana dada maimaita mana shi har yanzu fa jama'a akwai wannan kwalli na ismid din har yanzu akwai shi Salatan fi kulli ainin kowane ido sau uku yake ja ya amfani da mishi isa ɗaya biyu uku yazid bin harun a hadisin sai yace manzo Allah sallallahu yana da mukhala yana da mishi yana amfani da shi yaktahilu minha inda naumi shi ma dai yayin bacci ana jaddada maka dai yayin bacci lokacin bacci in Allah ya taimake ka mallaki kanka lokacin da zaka yi baccin thalathan fi kulli ainin sau uku uku kowane ido hadisi dai sahihi ne a bai da wata matsala yana karfafa hadisin da ya gabata ne kuma yana daɗa ƙarfafa mana lokacin yin wato wato saka kwalli ɗin a lokacin ne aka ce kaga idan mutum zai samu nutsuwa ka rufe shi kana kwanci to kwallin ma sai ya fi aiki ya fi ratsa ya fi ratsa idan naka ya fi tasiri haka malaman suka ce to da wanne yake farawa tunda an ce kowane ido yana sa uku da wanne yake farawa da dama kenan suna kullum ma in zaka fara sawa da me zaka fara da dama aski ma in zaka fara yi da me da dama to yanke farce fa na'am yanke farce da wani za zaka fara to idan mun dauke shi kazanta ne cire kazanta ne kazanta kallaza, kazanta mai girma to in an yi amfani da hagu an fara cire hagu kamar yadda wasu suka ce idan duk abu za a cire inna na datti ne a hagu idan kuma mun ɗauke shi kamar ibada ne tunda ibada ne a hadisin bukhari da muslim manzala yana yanke farce kuma ya ce a yanke farce yace khamsun min alfitra daga cike ce wa taqlimul azafir yanke farce to wannan zaka yi amfani da me ka fara cire dama sannan ka cire hagun kamar yadda in an zo alwala kaga cire dauda ne amma ana farawa da dama dama tayyib wannan hadisin shi ma dai jama'a sahihi ne babu ƙura a tattare shi qala haddathana ahmad bin mani' qala haddathana yazid an muhammad an muhammad bin munkadir an jabir ibn abdullah قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثم عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر حديث إمام ابن ماجه da imamu a Tirmizi. Allah ya yarda da shi a wannan riwaya a wato Jabir ibn Abdullahi yake cewa manzo Allah yana cewa jama'a ku yi riko da kwallin ismit kaji fa an zaburar da mu jama'a ku yi riko da kwallin ismit alaikum bil ismidi fa innahu yajlu basar yana faƙara wa ido gani wanda yake so idan sa ya kwari yayi amfani da kwallon ismid wa bitu sha'ar yana kuma tsirar da gashin ido jabir bin abdullahi ibn umar al-ansari kenan shi roito sahabi ne baban kuma sahabi an yi masa mubaya'a a wake ya yi mubaya'a a bai'atul aqaba yana cikin waɗanda Allah ya yarda da su yace radiyallahu qadar radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alayhim wa asabahum fathan qariba mutum ne mai tarin ilimi kwarai da gaske ya rasu a shekara ta 78 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama so wannan hadisin shi ma dai irin wancan ne ko قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالك إن, كي إن خير أكحالكم الإثمد يجل البصر وينبت الشعر ما في الخير إن جاء النبي أتشكم كلكم duk kwallin duniya gaba daya inna khaira akalikum mafi alherin kwalli da za ku yi amfani da shi a duniya shine al ismit kai wannan kwalli ya samu matsayi a wurin annabi amma da yawa ma mutane ma ba san shi ba yana ƙara wa ido gani yana kuma tsarar da gashi hadisin imamu abu dawuda da imamu tirmizi shi ma hadisin sahihi ne ingantacce قال حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر إن وانشان حديث كيرقو ده كل إثمد yana ƙarawa ido gani yana kuma tsirar da gashi hadisin imamul bai da imamul hakim da imamu tirmidhi duk su suka ruwaito shi Da jama'a mun gama da maganar kwalli can mun gama da maganar rina gashi yanzu mun gama da bayanin kwalli yanzu kowannen ku ya san cewa manzon Allah ma abucin mene amfani da kwalli sannan kuma kowannen ku ya san cewa annabi yana sa kwalli ne da yaushe da daddare sannan kuma kowannen ku an san annabi yana amfani ne da kwallin ismid sannan kuma a babubukan ko hadisan da makaranta an gaya mana amfanin kwalli yana tsara ido gani yana tsirar da gashi sannan kuma ado ne kwalliya ne to sai mu je mu siyo kwalli kenan a fara bugawa <laughs> tunda ya ce alaikum bil ismid ni ina jin zafi a raina in na ga ban yi amfani da kwalli ba ko ba komai ba ba wai ma dan misalin ibada din ba lafiyar jikinka ba kowa yana so ya karasa da idan garau ko to me ba za mu nemi kwallin ba ai wanda mu neme shi mu fara fafatawa kuma shine dai amfanin karatun idan an ji a yi aiki da shi ba fatalla nake wa masu kwalli ba yawwa babu ma a fi libasi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan babu yana magana ne kuma yanzu akan suturar annabi to kun ga yadda abun yake dalla dalla yana tafiya ko to yaya annabi ke sa sutura قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو wa وزيد بن حباب عن عبد المؤمن ابن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص وانا حديث إمام الترمذي ده إمام أبو داود suka rawaito shi kuma hadisi ne sahihi hasan ingantacce ummu salama ita ta ruwaito wannan hadisi daga annabi ita ce sahabiya ko sunan ummu salama hindu bintu abi umayya ummu salama cikakken sunanta shine me hindu bintu abi umayya hindu bintu abi umayyata al-makhzumiyya matar manzon Allah kenan da mijinta na farko abu salama ne abu salama ana cikin mutanen farko da suka hijira zuwa madina ya yi shahada a ranar yakin Uhud shi mijinta kenan lokacin da ya shahada ya rasu shine annabi ya aure ta a watan shawwal shekara ta hudu don girmama ta da kuma girmama mai gidanta kamar ya girmama ta girmama mai gidanta saboda ummu salama malam tana cikin matan annabi wadda tsofaffi ne suna da shekaru da yawa a lokacin da annabi ya zo zai aure ta ya aika mata cewa a gaya mata yana son ta zai aure ta sai ta ce a gaya wa manzan Allah shekarunta ya yi yawa kaji mu fa yanzu ragewa ake yarinya budurwa za ka zo nema shekarunta 25 sai ta ce a sha takwas ne <laughs> in ta rena ma hankali da yawa ta ce ma sha shida ko sha biyar kai kuma ka hauka yadda yanzu shekarun wai gudun su ake yi ka ga mutum tsoho tukub amma baya so a ce mai yana shekaru kana loda masa tamanin sai ce a ah, hawa ina ina ina ai mu muce sittin bai ya zubar da ashirin to kaga ita ummu salama da aka zo za a aure ta mata ku yi koyi da wannan ko da ke ba za su yadda da wannan bayanin nawa ba sai dai a ji kawai dai annabi ya ce zai aure ta ce ana mar'atul musinna ni mace ce musinna ina da yawan shekaru na maka tsufa tabbi mu yanzu da yanzu idan mace ma ta samu mijin da yake yaro ne sai a ta mata murna kin dace yaro wata fa baiwa Allah take faɗa wai ai a gidansu tana suna ce mata yanzu ki je ki auri wannan inda na zai mutu ai ya tsufa zai mutu ki samu karami mara shekaru wallahi wannan <laughs> to shi ke dai Allah sauke <laughs> kaga shekarun nan mana sai dai addu'a shi sa ake gudun su ai yi ake ta dabaru dai duk abin da zai koye shekarun yar furfurar ma ana ta dan ɓoɓɓoye ta mutum ya taka zarkazar don kar a ce shi tsoho ne to ya yi kyau <laughs> aka ce da ita wannan ba zai daɗe ba sai aka sa mata shakka ta ce shekaru ne da ita sai ce kuma ana muratun bayya. ina da yara da yawa ka gafa wato wato wato aksiya tamaman irin abinda matanmu suke da wanda ta faɗa yanzu ya sha bamban ta ce tana da tarin 'ya'ya mu yanzu idan ba zaura aka zo za a aure ta idan mai auren ya zai ce 'ya'yanki nawa tana da 'ya'ya bakwai fa su ce uku ne kawai ta zubar da hudu a titi ba ta so a san ta haifi 'ya'ya da yawa saboda mutane suna gujin mace mai 'ya'ya mace mai 'ya'ya wai ta zama matsala ta gaji riga da aka yi shekara biyu uku ana sa ta ai ta mutu ai to ita ma mace ana ganin wadda ta tara yaya kai na mushkila mara yaya ake so a wannan zamani zamanin yan duniya wanzu Allah ya ce a je a gaya mata shekarunta bai dame shi ba ah, ka ji masu aure don Allah eh ba masu aure don rayuwa ba shekarunta bai dame shi ba kai yanzu nan Allah ita taimake ka ka da wata tsohuwar bazawara kaga zaka taimaka mata kana saurayi yayi kyau imana <laughs> la ilaha illallah zaman bai zai daɗi ba kaji kaji <laughs> kaji wai zaman bai zai daɗi ba wallahi taimako ne taimako ne ya tafi karfin su akaram kalla mace ce ba ai mace tana kasan namiji shi ba namiji bane ne saurayi matashi ya samu bazawara tsohuwa gogaggiya yanzu ya su ta murzawa kawai Allah kiyaye hanya in yi mata hauka sai to za ta yi haƙuri da shi saboda ita ta saba da namiji dama sai sai yaro ne wani ya bugon mu waya daga wani gari yana karatu a jami'a sai wata mata su ce mata ce za ta aure shi lecturer ce amma budurwa amma budurwa budurwar da ta wuce ka'ida har ta zama dokta ma an yi karatun an ci bokon har an shiga uku ba ya aure ba yi irin yan akidar mu ba za mu yi ba sai mun yi digiri mu ba za mu yi aure ba sai mun yi masta wai masta mu ba za mu yi ba <laughs> sai mun yi wane ne duk ta yi duniya ta zo tana kallanta kowa ya zo ya kauce to lokacin da ta gama bokon nata kuma tana cikin ni'ima kuma tana aiki tana komai to kuma aure ya gagara kuma budurwa ce amma fa shekarun ba magana arba'in din banza ta share su tas kwarai da gaske amma wai tana jin a jikinta fa ita ba budurwa ce to shine ta samu wani yaro cikin ɗalibai sai ya ga ana bashi maki da yawa oba da sauransu haka ta kira shi ya kaza kaza kaza sai ga tana masa wasu abubuwa kamar bai gane ba sai ta ce mai fashi fa ita fa so take ta aure shi ya ce to ya ce ya ce to ya ce to <laughs> to yana dan murna murna yana dan tsoro tsoro yana ga kamar ai malamar su ce kuma kamar ta yi mai girma wasu kuma suna zuga shi kai dami ne ka tsinta kala Allah ya ce ka ba ruwanka da biyan kuɗin makaranta da zirga-zirga ta gama komai daidai kenan ya je ga iyayensa yana fada wa iyayensa suka ce wa Allah ya sauwaƙe maka ka je ka auri uwarka kamar ya ka auri uwarka ba wai ka auri ba zagin suka yi ba wai ka auri sa'ar uwarka matan nan ta ce masa za su tafi umra za ta biya mai kudin abu ne da ta yan boko ne ita yar boko ba wani abu ne dan mutum yana neman ta aure ta biya mai sun tafi umra za ta tafi umra za su shiga dan dubai haka ta ce in yana so ba su karasa kanada kanada din nan <laughs> yaro ban gama dan fara nuna to yaya iyayensa suka hana shine aka bugo ma ana fata to yanzu wai yaya za a yi yaro yana so iyaye sun zo sun hana shi fa yaro fa ya ce ya rijista fa ya yadda su kuma iyaye sun ce ba su yadda ba yanzu a nan gurin in tambaye ku me yasa aka kita shekaru kaga ashe gudun shekarun ake to ko mace ce idan ta tara shekaru ba ta yi aure ba wannan yana mata tasiri in dai ba wani sababi ko wani dalili ba wani kuma mai shekarun yake so kuma akwai wanda kuma baya son yarinya wani yace yanzu ya zaka je ka aure yara mahaukata Ta je ta maka hauka a gida ba ga jabir ba baban sa ya mutu ya bar masa yara yan mata da ya zo aure sai ce shi babbar mace yake babban ga yara yan mata ya ce a ya fi son da babba ce yaya ya ce to ina da yara kanne na yan mata matasa ya zan ji in ji in auro wata yarinya matashiya irin sa'a su su zo su yi ta duke duke a gida ya ce bi zai yi ba shi sa na je na nemo yar bazawara na? eh to kaji kaji dattijo nan wai shi ma wai dan da dalili ka duba dattawan nan fa su suke bude wuta <laughs> aka wannan to tabbas da dalili da dalili amma dalilin karbe be ne ai kenan kenan masu shekaran suna da amfani irin nasu suna da amfani irin nasu shi annabi yace mata magana ƴaƴanta a maganar shekaru ba ruwansa da shekarunta saboda annabi ya auri irin sauda sauda ta fi annabi ma a shekaru to ummu salama tana cikin tsofaffin mata annabi me yasa yace zai aure ta din saboda ya taimaka mata mijinta ya mutu an kashe shi a yakin Uhud sannan ga tana da 'ya'ya ana so a taimaka a taimaka mata tana da 'ya'ya yace tace ƴaƴanta yace 'ya'yanki za a dauki nauyin su shi da mun dan ya dauki nauyin ne to mu yanzu 'ya'yan gudu ake idan mutum ya zo zai aure mace sai ya ce to kin ga danki gaskiya ba za ki zo mun da shi gida ba sharadi ne sai ka ji mata suna lallaba don Allah na dan taho da abu da ce a a ba zan yadda ba ka duba dan adam fa yana son ta amma baya son ƴaƴanta ƴaƴan nan daga jikinta suka fito dole sai dai kaga in mace miji ya mutu ko aure ya mutu ko na za ta sake wani aure sai dai a rarraba ƴaƴa wannan akai shi gidan yatta wannan akai shi gidan kanwata wannan akai shi gidan babanta wannan wani kakanta in suna da yawa ai ta kassa ma ƴaƴa amma mutum ya zai aure abin nan A ga mace masha Allah masha Allah tabaraka akwai matan da suke mata masha Allah tabaraka la masu addini masu kamewa ba ma gajiya masu kai a rayuwa ba suna nan masha Allah tabarakallah in ka gan su malam yadda ka ga imani ne yake tafiya amma laifin su ne suna da ƴaƴa suna nan har yanzu ba su auri ba wallahi malam suna nan suna zaune aure ya gagara akwai matar da mijinta ya rasu ya bar mata irin hadari din nan ya'ya yi mun yi mun yi mun yi kanana wajen guda bakwai ya zo ya je hadari ya hadari wuya ya kare ya mutu wallahi malam ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta tsaya ta yi tunani ta ce yanzu aure ni ku da aure yaushe kuma wa zai aure ni idan baka ganta matar kamar ita ta kanta masha Allah amma wala tana nan tana zaune da kowa ya zo yana ga yana ga yara biyar shida bakwai kai tsara gaba yanzu bai kamata a samu masu hali su taimaka ba idan manzo Allah ya auri ummu salama tana da yaya ai bai kamata a ce a ce mu zo mu bar mu bar mu bar mata dan mazajen su sun mutu mu bar su to ta ba wallahi duk macen da mijinta ya mutu a kasar nan ya batta da tarin yaya to ina gaya maka ka yi mata ta'aziyya biyu ta'aziyar rabuwa da miji da ta'aziyar zaman zaman haƙuri haka matan nan take ta haƙuri ta buge-buge a nemo wa yara na abinci kudin makaranta a koro su makarantar da suke an kore su kuma mijin bai da kamai sai bashi ma da ya tafi wurin aka zo ana neman bashi ta cewa sai dai ku ɗebe 'ya'yansa ku je ku sayar ta ce ba shi in za ku yafe ku yafe in ba za ku yafe ba kuma tuku ni ku ban da wannan ma da ban da tukunna tashi hankali a shi wallahi malam ana gaya maka rayuwar wato wani abu ba daɗi ustaz amma ina gaya maka wannan ka yi tunanin yarka ce yi tunanin yarka tsautsayi ya faɗa mata wannan ta tara 'ya'ya mijinta i mutu ga 'ya'yan nan tari guda wallahi tallahi da wahala ta aure yanzu masu yaya ɗaya biyu ma ba ga suna suna ta zama maballanta na wacce take da yaya biyar ce da bakwai to kuma ka tausaya wa raba yayan mace tana raye tana ganin ga yayanta suna tattare da dubon mace da yayanta kamar kaza da yayanta amma wai saboda za ta yi aure dole sai ta ma yayan nan a jefar da wannan a can wani a kai shi nasara wani a kai shi udil wani a shi can wani a shi a babbalansu to ka tausaya wa yaran haka kai kuma ka tausaya rayuwarka a ce haka ka wayi gari an ubanka ya mutu ko aure ya mutu an jefar da kai an kai ka wani guri ka tashi don Allah akwai daɗi ba daɗi kowane ɗaya yana so ya tashi a gidan uban shi a gaban uwarsa yana tare da mahaifiyarsa zama da mahaifiyar nan ba karamin ni'ima ba ce amma ba za ku gane wani ba ku tambayi waɗanda ba su da iyayen ku za su gaya muku ciwo da kukan da suke na rashin uwa ko rashin uba amma ina faɗin wannan ne saboda da ni da kai ashe ana yin aure don manufa ana yin aure don taimako jama'a mu daina yin aure don sha'awa kowa yana so ya ga yarinya kalkal kalkal a titi ita yake so ya je aure amma haka bane ai dan Allah cikin dukiya da arziki da Allah ubangiji hore maka taimaka ka auri wata ka dauki nauyin ta ka dauki nauyin ƴaƴanta ka dauki wannan wallahi akwai mutumin da ina ganin kimarsa na sha buga misali da shi a nan dattijo ne muna tare da shi wallahi tallahi cewa ya aure yake so yi amma yana son matar da take mijinta ya mutu kuma tana da 'ya'ya na yi mamakin mutumin nan kuma na kaddara imaninsa a irin wannan yanayi lokaci kaɓai ya ce ya eh, matar da ta mutu mutum mijinta yake da 'ya'ya ni ita nake so ba na son mace wacce take bata da dama mai 'ya'ya dan me ce ina so in taimake ta in taimake waɗannan 'ya'yan a nan wurin akwai wani soja yaro yana nan yana nan cikin masu checkpoint din nan aka kawo su cikin yan gtf din gtf ake ce ko gtf wallahi yaron na ya ban mamaki na farko dai duk lokacin da yake tsare yake checkpoint dinsa da akwai irin headphone din a cikin kunnan shi wazuka yake zuwa ke a nan yake zuwa ke ake mai lodin karatuttuka ahlus sunna na hakika amma a ido ba za gane shi ba ni da shi a cikin masallacin da ya zo ya gaya ce malam ban taɓa yin aure ba amma na ji kun yi hudu ba a masallacin akan muhimmancin marayu da ɗaukan nauyin maraya ya ce malam ni maraya ne ni na san wahalar da na sha na tashi ban tashi gaban iyayena ba so wani wuri aka kai ni aka ajiye ni na wahala so na ce in dai haka marayu suke wahala to ya kamata in taimaka wa marayu ya ce taimako aka yi mu aka sani aikin sojan nan ni dan talakawa ne amma ta dalilin zaman maraici din aka taimaka mun har na zama soja na zama kaza na zama kaza na zama kaza so malam zan yi aure na kuma gaya wa iyayena na sanar da su ni so nake na ba bazawara kuma mai ƴaƴa na ce kamar nawa ya ce ko biyar ko shida ma duk ba matsala na ce eh wallahi malam yaron nan yana nan ko shekaran jiya sai da ya bugo min waya na ce saboda me yace wallahi malam ni dai hadisan da annabi ya magana akan duk wanda ya dauki nauyin maraya yana tare da annabi a aljanna wannan su na duba wallahi nake gaya maka wannan malam da ni da shi aka yi wannan abu da ni da shi amma ka sauna abin mamaki da na nema masa matar na hada shi da mai marayun na hada shi da wata mata mai marayu tana zuwa sai ta ce ya mata yarinta sha wannan yaro wannan na ce ke wallahi nake gaya maka wannan abin nan na ga kawai za ta bata mun lokaci na ce Allah ya sauke kaga an dan adam wai ya mata yarinta wai wannan yaron eh yaushe da yaron yaro karami kuma aka samu wasu yan zuga marasa kirki abin nan eh, wannan dan zakiru kawai ta watsar da shi to ya aka yi aka samu masa budurwa ya aura da ya auri budurwa sai ya ce mata sharaɗi a gaya mata da gidan iyayenta fa sai ya ɗebo marayu fa ya zuba a gidansa iyayen budurwa suka tiras ya ce kwarai kuwa in za a yadda a yi auren a haka bismillah in ba za a yadda ba ni budurwar da zan aura ko ban samu ba zaura tun da ban samu ba zaura to zan auri budurwa amma zan ɗebo marayu kuma haka aka yi auren a yanzu din nan haka wallahi muna da magana da shi na samu masa marayu cikin waɗannan 'yan central africa din na yaran nan da aka kakashe iyayensu wanda suka yi gudun hijira to cikinsu mun sama masa wasu marayu yana murna kawai rashin samun lokacinsa na aiki bai samu wannan mutum bai zo ma ya ɗebi yaran ba ya ce babban burinsa ya kai su makaranta ya ciyar da su abinci ya zo gida ya su ya rinka shafa kansu an ce annabi ya ce duk wanda ya shafa kan maraya da ni da shi muna haka wallahi na gaya muku wannan ku yi hakuri lokaci ya yi amma na isa muku da sakon ne don ku sani cewa na farko ashe akwai mutane masu imani duba wannan soja ne soja sojan da ake bi ana kashewa wannan a cikin soja yake kuma dujuma juma'a insha Allah ta'ala ina nan da shi za a zo a yi sallah kuma duk wata huduma da za a nan masallacin da dan memorin su zai bara a dan loda masa ya tafi yace malam wannan aikin namu ko yau ko gobe muna ji cewa mutum zai iya mutuwa yace abokanan mu da yawa sa'annan mu da yawa a gaban mu an harbe sun mutu yace to shi yasa nake so ne wannan abun wataƙila yawan ibada ta malam ba ta kai Allah ba ni aljanna ba amma wannan abun da nayi ne Allah ya sani don shi nayi ina fatan Allah ba ni wallahi haka yaron ne ya faɗa kaga akwai masu takawa to malam ga waɗanda Allah ya ba su kuɗi miliyoyin kuɗi suna da wadata amma ba za su yi wannan ba shi ba zai yi ba amma yana son in yassa mijinta i mutu ya yi me a taimaka mata akan haka so gaskiya ya kamata mu gyara kuma ina fada wannan ne saboda shabab samari masu tasowa wataƙila Allah zai rufa maka asiri a rayuwarka ku yi don Allah ana yin aure don Allah ana yin aure don a taimaki mace yanzu duk inda za ku karanta tarihin matan annabi duk da akwai sababin da maza Allah ya aure su wannan ubanta ne babban kafiri ne in ya batta za ta tozarta sai rufe ido a haka din ya aure ta wannan tsufa ta yi idan ya batta ga musulunci ga tsufa yan uwanta duk kafirai ne za ta wulakanta sai ya aure ta wannan kuma ya aure ta ne dan kaza wannan kuma ya aure ta ne dan kaza duk da sababbai ka duba matan annabi fa mata goma sha ɗaya a wata riwaya sha uku dukkan su gaba ɗaya zawarawa ne masu shekaru aisha kwaya aisha ita ne kawai budurwa ita ɗaya kuma ka duba ba ko haihuwa ba bai yi da ita ba shi kansa da ya zo aurensa na farko da zai fara ba zaura ya fara aura mu yanzu idan ka je za ka fara yin aure ka aure ba zaura na rantse da Allah sai an yi tayi da kai anguwa wane ya aure an hafa ba zaura ce wallahi mutum mai mutunci za ga yana abana wai na ba zaura ya aura ko Allah ya sawai sai ka ce wani kafirci ya kai wannan jahiliyar yaushe samari ku auri zaurawa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya rangwanta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai tambayoyi kamar haka Um, wannan malam ya ce assalamu alaikum malam Allah ƙara lafiya kuma ba mu zama lafiya amin malam na kasance idan na shiga bayan gida idan ina a tsuguno sai na ga wani farin ruwa yana fito min ta gabana malam zan wanke ne ko kuma tsarki zan yi wanke shi za ka yi kamar yadda zaka wanke fitsari sannan idan ya yawaita sai ka samu likita ka tambaye shi ya maka bayanin menene ko ka samu wani infection ne ko ka samu wani infection ne amma lalle ka wanke shi ka bari kai sallah da shi kuma kar ka zauna ka je ka gaya wa likita wataƙila akwai wani matsala ne wani ruwa ne ke fitowa daga cikin cikin ka wata illa ce ko wata cuta ne ya kamata ka kiyaye to wannan yace mala idan mutum ya sa a tamfa amma ɗinkinsa tufafi na maza ne shi ya halatta ya sa so a nan gurin sai mu ce a tamfa suturar suwaye ne na mata ne ko na maza ne to wasu suna cewa ana yin tarayya tsakanin maza da mata yanzu a najeriya akwai ƙabilun da suna sa a tamfa mata ma suna sawa maza ma suna sawa su a nan gurin ba za mu ba ta fatawa mu ce a sanya a tamfa haramun bane ba inda ɗinki ne na maza saboda al'ada ta ta nuna a wasu wuraren ana haɗuwa a wasu ƙasashen ma yanzu kuma mutanen senegal mazajen su za gan su da atamfa sun ɗinka so sai mutum ya ga wata atamfa ta yi masa kyau sai ya zo a je ɗinka ta a matsayin riga har da babban riga ma abinsa sun da ana samun maza suna sawa bai zai zama to yana cikin wanda suka kama da mata ba wannan yana ba da shawara ne cewa yana ganin mutane irin tambayoyi da ake karantawa bayan an gama karatu suna da amfani yana da kyau mutane su rinka tsayawa su rinka amfana da su saboda watakila a iya tambaya da ta shafi mutum ya ce amma za ga wasu an yi tambaya suna tashi su tafiyar su suna ga kamar bai shafe su ba shine yake mana nasiya akan wannan to yan uwa ya kamata din a kiyaye tabar ana samun masu uzuri akwai masu zuwa aiki akwai masu kai yara makaranta shi ma dole mu lura da wannan ko ba haka bane yawa so amma dai da ba da uzuri sai ya tsaya amfana da shi kamar yadda ya amfana da karatu din shine abin da dan yake faɗa a yana faɗa kuma cewa ko nafila ma wasu ba sa yi to yana da kyau dai a tsaya a nafilan dan ya tabbata duk wanda ya zauna a masallaci ya jira har lokacin da rana ta fito a masallaci ya sallah raka biyu Allah zai shi ladan umra Allah ya datar da mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh